العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ga wata mai alfarma watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya, wanda ya zo sha biyu ga watan Agus shekara ta dubu biyu da goma. Muna nan a cikin Suratul Ghafir. za mu tashi aya ta biyu نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير الله سبحانه وتعالى bayan yi mana bayani a aya ta biyu shi ne wanda ya saukar da littafi shi shine alƙur'ani mai girma ko saukan littafin nan mai girma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake bayan Allah ya ba kansa sunaye guda uku a wannan aya da ta gabata ya ce min Allah daga Allah yake Allah ɗin nan kuma shi ne al'aziz mabuwayi al'alim mai cikakken sani sai kuma ya siffanta kansa da siffofi guda shida ga suna uku ga siffofi guda shida yace ghafir zambi shine Allah subhanahu wa ta'ala da yake gafarta zunubai wa qabilit taub shine Allah subhanahu wa ta'ala mai karɓar tuba shadidil iqab shine Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin uquba zittaul shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ma'abocin fadala da alkhairi kuma. La ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Ilaihil masiru, makomanmu duka da matattaranmu duka tana wajensa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Waɗannan siffofi guda shida suna ɗauke da kwaɗaitarwa kuma suna ɗauke da tsoratarwa kuma dama mumini an fi son rayuwarsa ta zama a kan tsoro da kwaɗayi kana tsoron azabar Allah kana kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce ghafirin zambi shi ne Allah mai gafarta zunubai gafarta zunubi ga ɗayan mutum biyu wanda ya tuba da wanda bai tuba ba duka Allah yana iya yafe musu gafirin zam liman taba gafirin zam liman lam sai dai zunubai sun kasu kashi uku akwai akbarul kaba'ir muggan laifuffuka akwai alkaba'ir akwai as wasu kan ƙara da asayi sayyiatu lamam babban zunubi guda ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya yafewa shine shirka. Allah ta'ala ce, Inna Allah la ya gafiru an shiraka bihi, wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u. Amma gafaran zunubi a gida biyu ne, akwai gidan duniya akwai gidan lahira duk irin zunubin da kake a duniya kowane iri ne in ka tuba a duniya Allah zai yafe maka har da shirka din amma in mutum ya mutu yana shirka Allah ba zai shigar da shi aljanna ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar غافر الذنب mai gafarta zunubi wannan sifa ce ta Allah zunubi akwai sharaɗin tubansa idan tsakaninka da Allah ka yi shi akwai sharaɗin tubansa idan tsakaninka da bayan Allah ka yi shi akwai sharaɗin tubansa idan tsakaninka da kan kanka ka yi shi zunubin da ka yi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai karɓi tuban naka ba sai an sami sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko yana nuna abin da ya wuce, sharaɗi na biyu yana nuna abin da ake ciki, sharaɗi na uku kuma yana nuna abin da zai zo gaba. Kenan tuba sai ya haɗa da jiya da yau da gobe. da ɗazu da yanzu da in an jima to ya ake ai tuban jiya Tun da ya wuce an nadamu alama fata ka yi nadama me yasa na yi shagiya me yasa na yi zina me yasa na yi caca me yasa na yi kaza me yasa na yi kaza tur da ni kash da ni kaico da ni ka wa kanka kuka kada ya zamo ana ba da labarin za, saɓan da aka yi ana dariya kasa wasu kan haɗu suna laifin ko suna bayanin laifuffukan da ya gabata sai kaga ana kecewa da dariya kai dafa mun sha kaza ana tafawa ana dariya to wannan kuskure ne in har ka san abu ba daidai ba ne kamata duk sanda ka tuno shi to gaban ka ya faɗi hankalinka ya tashi damuwa ta zo ma kuka ya zubo ma hawaye izo maka shine alaman annadamu alama fata shi yasa Allah Allah ta'ala ya ce wa tubu ilallahi Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayanku ko ga dukkan zunubanku ya ku taron muminai ku sa ran ko za a yi muku rahama a wani gurin sai Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimuna wanda yake tuba to shine azzalimi kenan Allah ya kasa duniya biyu ta'ib da zalim wa mallam lam yatub fa ika humuz zalimuna duk wanda ya ƙi tuba to yana cikin azzalimai kenan duk wanda bai tuba ba azzalimi ne ga kansa ko ga waninsa ko ga Allahnsa ko ga addininsa ko ga mutuncinsa Sharaɗi na biyu wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha kada ama wa'azi yanzun nan da ake wa'azin nan kana cikin wani saƙo. sai ka ji a cikin bayanin da ake yi na laifuffuka an taɓo wanda kake yi amma yanzu ka fara ko ka zo tsakiya ko baka ƙarasa ba sai ka ce bari in ƙarasa wannan to baka tuba ba sai dai ka bar shi nan take wa an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha nan take sai ka ce na bari alaman tuba kenan a yanzu tuban gobe kuma yayi wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma alaihi min umrihi ya kuma ƙudiri ya ɗauki harama ya yi azama cewa a gaba ba zai ƙara aikata wannan abun ba a cikin abin da ya rage masa na rayuwarsa wannan shine sharaɗi ukun da ya haɗa jiya shine nadama yau an ya turkal ma'as ya tafi sa'atiha gobe Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kun ga kenan tuba sai haɗa jiya da yau da gobe ɗazu da yanzu da in an jima shine cikakken tuba na saban da kai tsakaninka da Allah saban da kai tsakaninka da mutane kuma sai an ƙara ɗaya akan wancan ukun ya koma hudu ka yi nadamar me yasa na cucuwa ne na zage shi ko na ci mutuncinsa ko na ci dukiyarsa ko na wulaƙanta shi ko na tozarta shi ko na yi hanya aka cuce shi ko ni na cuce shi ko na san za a cuce shi na yi masa shiru ko na san zai cutu na ziga shi ya fada cikin abin da zai cutu don na masa keta ko na masa mugunta ko na masa sharri ko na masa hassada ko na cuce shi a dukiyarsa ko a ransa ko a mutuncinsa ko a addininsa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum jinananku banda duka banda zagi banda cin mutunci banda sara banda suka banda kisa banda naushi banda duka duka da zai taba jinin wani ka kiyaye kanka da shi a gaban Allah rana alkiyama inna dima'akum wa amwalakum da dukiyarku banda sata banda fashi banda kwace banda sane banda algus banda ha'inci banda wawura banda handama banda babakere banda rubda ciki banda ƙara zero a bayan uku ko a bayan hudu ko a bayan duk wannan dukiya ce ta jama'a wa a'radakum da mutuncinku banda cin mutunci banda zagi banda kage banda sharri banda batanci ka bata mutum ka faɗi mummunan abu game da shi kuma ba a yi ba ko an yi ka ƙara shi ko ka yaɗa shi duk wannan bai dace ba to in ka aikata wa mutum wannan bayan ka yi nadamar abin da ka yi masa a baya ka ɗau alkawari a yau ba za ka yi masa ba ko kana masa ka tsaya kuma a gaba ba za ka yi masa ba to kuma akwai sharai ɗaya da rage shine mai nauyin sai ka je ka tare shi gaba da gaba ka ce ne rannan na maka kaza ba daidai ba ko na zage ka ko na ɓata ka ko na ci mutuncinka ko na ci dukiyarka ko na zagi iyayenka ko na ce kai kai ibnul qayyim da shaq usaimin sun tafi akan cewa wasafa mutum ta fuskoki guda hudu ma yakan iya bata shi Kuma ka ce ka ga mutum na yafi tsawo da yawa to sai ka je ka nemi afuwarsa duk da yana da tsawon da yawa ko ka ce yafi ya gajarta da yawa kuka ce jibu yadda kullum yake tila wata riga jibu yadda yake kafa wani rawani jibu yake yake kafa wata hula hakkun ne jibe shi da Allah siffofin nan sun shafi halittarsa ko sun shafi shigarsa ko sun shafi ɗabi'arsa duk wanda ka taɓa a cikin wannan ka taɓa mutuncinsa nana aisha Allah ya ƙara mata yarda ta kalli ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna tare da annabi sai ta ce hasbuka min fulana ya ishe ka daga wance ma'ana gajeriya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin faɗi kalmar da da za a ciro ta daga bakinki a jefa ta a cikin teku sai tekun ya yi ɗoyi ya yi wari saboda munin wannan kalmar da kika gaya wa uwarki kuma gajeriyar ce kuma daidai ta faɗa amma ta faɗe ta ne ta fuskar sakko da ita ƙasa yanzu akwai abin da ake kira amaliyatu iskatin rumuz kowa yana ƙoƙarin zubar da kima da mutuncin dan uwansa wanda ba daidai bane to in ka masa wannan sai ka tare shi ka nemi tubansa ya yafe maka don ya mutu fa ko ya tafi inda ba za ku haɗu ba to sai kai ta istighfari kai ta sadaka kai ta addu'a domin ka cika asusunka na lahira idan kun haɗu a lahira ya ce ina haƙina kana da jarin da za ka ɗiba ka biya shi in kuma dukiya ce sai ka ware iya wannan dukiyar in yana da magada ka kai musu in ba shi da magada sai ka yi amfani da wannan dukiya wajen yin sadaka da niyyar Allah ya kai masa ladan wannan shine zunubin da yake tsakaninka da wani tsakaninka da kan kanka nan ne ake neman tuba zarar da Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah kyakkyawan tuba tabbataccen tuba ingataccen tuba irin wanda mutumin nan da ya kashe mutum ɗari ya yi mutum ne ya kashe mutum casa'in da tara sai je wajen wa'azi ya ji ana kwaɗaitar da mutane rahama Allah don bai kamata mai wa'azi ya dinga koran mutane daga rahama Allah ba in ka tsorata su sai ka kwaɗaitar da su kakkai ta kwaɗaitar da su sai su sangarce su koma murji'a kada kai ta tsorata su sai su sama har su zama khawarij su khawarij sun rinjayar da ɓangaren tsoro sai suka ɗauki Allah kawai baya rahama baya jin kai sai an bi shi da yawa in aka saba masa an zama kafirai su kuma murji'a sai suka kalli rahama Allah suka ce kai kawai mu je mu ta saban mu ai ya ma yi wa waɗanda suka fi mu sabo gafara waɗannan sai suka balbalce suka susuce suka sakwarkwace waɗannan kuma sai suka wuce gona da iri abinda ake so kuma daidaita gona da iri kada ka wuce gona da iri kada ka kasa gona da iri ka daidaita gona da irin da zaka shuka mata idan ka shuka mata kaɗan ka kasa gona da iri in ka wuce kuma ka wuce gona da iri to wuce gona da iri da kasa gona da iri duk ba daidai ba ne me ya kamata a yi daidaita gona da irin da za a shuka mata to wannan shine mutum ya tafi akan tafarki yana jin tsoron Allah kai ya masa azaba kuma yana kwaɗayin Allah ya yi masa rahama to mutane sun kasu biyar a wannan babi akwai wanda gaba ɗaya rayuwarsa ya gina ta akan tsoro zaka ka kullum a firgice yake kullum baya dariya baya fara'a kullum gani yake kowa arne ne duk sallan nan da ake da azumin nan da zakka da karatun qur'ani gani yake har yanzu ba a daidai ba saboda ya tsorata da yawa sai yake so kowa ma ya tsorace ya firgice ya zama irinsa har sai wasu wasi ya shigi mutum ya yi alwala sau biyar ya alwala sau goma ya zo yana ganin rigarsa ma ba za ta yi sallah ba ya nutso a cikin ruwa yana duba jikinsa ko akwai inda ruwa bai samu ba abin ya wuce gona da iri har ya koma wasu wasi wannan shine wanda ya gina rayuwarsa akan tsoro kawai wanda kuma ya gina rayuwarsa na biyu akan kwaɗayi kawai shi kawai kwaɗayin rahamar Allah yake da haka kawai inna Allah ya gafiru zunuba jami'a duk ayoyin gafara ya san su bai san na azaba ba zura ka kome yake sai kaga ya susuce kullun daɗa lalacewa yake an magana ce to gafara Allah ai tana da faɗi tana da yalwa Allah mai jin kai ne Allah mai rahama ne sai kaga ya susuce ya sakwarkwace sai kaga ya zama ba shi da himma ba shi da harama ba shi da azama ya zama wato ɗanci ma zaune to wannan sai kaga ya lalace kullun sa rahama yake ko baya aiki su sahabbai da suke sa rahama sai suka yi aiki kai kuma ga sa rahama ko baka aiki wannan shine na biyu na uku wanda yana jin tsoron Allah yana kwaɗayin rahamarsa amma kwaɗayin ya fi tsoron rinjaye a rayuwarsa akwai na hudu wanda yana jin tsoron Allah kuma yana kwaɗayin rahamar Allah yana tsoron azabar Allah amma kwaɗayin ya fi rinjaye a rayuwa tsoron ya fi rinjaye a rayuwarsa akan kwaɗayin sannan na biyar wanda yana jin tsoron Allah kada ya masa azaba kuma yana kwaɗayin Allah ya yi masa rahama amma ya daidaita biyu to an tambayi malamai wanne ya kamata mu rinjayar a yanzu in kana da lafiya suka ce ka rinjayar da tsoro ka fi jin tsoro in ka kusa mutuwa kuma ka rinjayar da kwaɗayi domin haɗuwa da Allah ka dinga kwaɗayin zai maka rahama kun ga mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara ya zo neman fatawa wajen wani malam a riga ice masa na kashe mutum casa'in da tara tunda ya ga shigarsa ya yi kandama rawani da riga da kandiri da tasbaha da kaza yana zaune kim a masallaci ice masa na kashe mutum casa'in kun ga shi sai ya rinja yadda ɓangaren tsoro shi kuma wannan ya zo masa ne yana buƙatar rahama amma sai ce kai kai kai kai nawa ce casa'in da tara ce ina ai Allah ba zai ma gafara ba ya gamu da khawarij ita Allah ba zai ma gafara ba sai ya ga to tun da Allah ba zai masa gafara ba don me zai tsaya casa'in da tara ai ko jan carbi ake ana so a cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu wa alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sura ka sai ya shaƙe wannan mutumin sai da ya daina numfashi tunda ba za a gafara ba bai ga dalilin da zai tsaya 99 ba ƙare je da ɗari su da ka yi kashe shi ya je ya ci gade har yanzu ana wa'azi a kan dai Allah mai gafara ne sai dawo inda ya sa'a a karo na biyu sai gamu da malami wanda ya san Allahn ya san mai laifin kuma ya san laifin kaga ya san abu uku ya san Allah shi mai gafara wanda aka wa laifin ya san wanda ya laifin kuma ya san laifin da aka yi sai ya ɗauki laifin ya sa shi a babinsa mai laifin kuma ai ya zo ne zai bar laifin kuma a duniya ne ba mutuwa yi ba kuma abin da ya kisan kai ne kisan kai kuma kashi uku ne akwai ƙatalul amdi kisan ganganci akwai ƙatalul khata'i kisan kuskure akwai shubuhu amdin mai kama da ganganci shine qasdun amdun fil fi'li qat'un fin niyya fi'luhu amdun qasduhu wa niyyatuhu khata'un shi ake kira shubuhul amdi a aikin ka kayi ganganci amma a niyyarka baka nufi kisa ba sai kisan ya zo shi ake kira shubuhu amdi. kowane kisa daga cikin ukun nan yana da matsayinsa a shari'a idan mutum ya kashe mutum bisa ganganci to zunubin guda uku ne biyu ana iya warware su a duniya amma ɗaya ba zai warwaru ba sai an tsaya gaban Allah biyun da za a iya warwarewa a duniya shine su dangin wanda aka kashe a miƙa musu wannan da ya kashe musu ɗan uwa su kashe shi faƙad ja'alna li walihi sultanan to dan kada su su kashe shi da kansu kisan ya ci gaba da faruwa sai gwamnati ta wakilce su sai ta zartar masa da hukuncin kisa annafsu bin nafs kun ga kenan an biya wannan haƙƙin in kuma sun ce sun yafe malamai suka ce sai a koma diya diyan nan sai a karɓi diya mughallaza a karɓi raƙumi ɗari manya-manya in ba raƙumi ɗari a karɓi miliyan goma sha takwas na kuɗin najeriya ko dirhami dubu goma sha biyu ko dinare dubu ko rago ɗari biyu ko Sani ya kai ɗari biyu ko rago dubu abinda za a karɓa kenan to amma shi kuma da aka kashe shi fa ai baya son mutuwar to wannan sai sun je gaban Allah da shi da wanda ya kashe shi sai ya kama hannunsa ya ce Allah tambaye shi mene masa ya kashe ni to nan ne za a ƙarasa ragowar shari'ar in kuskure ne to haƙƙi biyu ya rage shi ba shi da haƙƙi wanda aka kashe saura na Allah da na ‘yan uwansa, na ‘yan uwansa a ba su diya illa an ya saddaƙo sai in sun yafe, diyan nan shine a ba da raƙumi ɗari in raƙuma gare su, saniya ɗari biyu in sanu gare su, rago dubu in raguna gare su, naira miliyan goma sha takwas za a ɗora masa da danginsa su kawo a shekara uku, ko su kawo dinare, dinare dubu. ko dirhami dubu goma sha biyu abinda za su kawo kenan sai haƙƙin Allah haƙƙin Allah sai ka sai baiwa ka ‘yanta ta idan ka laliba babu bayi kowa ya samu ‘yanci sai ka yi azumin wata biyu a jere sai ka yi wata biyu a jere kana azumi sannan Allah ya fi ma a nan to shi ba shi da haƙƙi sai ya ce masa ai ba abin da ya isa ya shiga tsakaninka da rahamar Allah kawai ka bar garin garin ne ko ka tuba shi yasa daga cikin sharaɗin tuba ka bar abin da ke jawo ka yi saɓan sai ka ga saɓan nan abokaina suke sawa nake yi ko sana'a ta ce ta sa nake saɓan nan ko zama na a unguwan nan yasa nake saɓan nan ko zama na a garin nan yasa nake saɓan nan to sai ka bar garin ko ka ba unguwar ko ka ba sana'ar ko ka ba abokan sai ka shiga cikin abokai na gari wanda ba sa irin wannan saɓon in ka waiwaya baya kaga ba abokin sabo gaba ba abokin sabo kudu da arewa gabar da yamma ba abokin sabo kowa yana ta salati yana istighfari yana jan hadisi yana jan aya sai ka narke ka zama irin su amma ko ka tuba in ka ci gaba da zama a cikin masu saban sai a taimaka izgili <laughs> wani a shefa ka tuba <laughs> ai mu ina da saura wato kai yanzu tubabbe ne hmm, sannu tubabbe aike maka izgili har ka ga cewa tun da kowa yana yi sai ka ji cewa to ni ma ƙara na yi sai ka koma shi yasa ba wani gari da Allah ya ce ka zauna dole babu shi a duniya cai inna ardi wasi'a fa iyaya fa abudun ƙasata tana da faɗi in ka ji an matsa maka anan ƙara gaba in an matsa maka a can ƙara gaba kawai ina zaka ji daɗin bautawa Allah sai ka zauna ana? in ka ji wannan unguwar mutanen unguwa ba su da kirki ba su da haɗin kai ba su da makarantu ba haɗin kai ba kaza ana saban Allah kuma kayi kayi yaƙi gyaruwa sai ka sai da gidanka ka koma unguwar da ba a yi ka zauna to sai ya ce masa ka bar garin da ya hijira sai mutuwa ta same shi a tsakiyar hanya yayi rabi ya mutu mala'ikun azaba suka rugo da gudu dan sun ga list ɗinsa a cikin waɗanda sunansa a cikin list ɗin 'yan wuta na rahaba suka rugo da gudu su kuma sun kalli aikin nan da ya na ƙarshe shi ne ya baggarin ya tuba wannan suna cewa a babu mu kai shi wuta bai taɓa alheri ko ɗaya ba wannan suna a babu mu kai shi aljanna ya tuba sai Allah ya turo mala'ika wani mala'ikan daban ya zo ya raba musu wannan ya ce to yadda za a yi tun da ya tuban a auna tafiyarsa inda ya fito da inda za shi ta nan za a ga irin gaggawa da saurin da yake in ya kusa kaiwa zuwa ga mutanen kirkin nan to a masa gafara in kuma ya fi kusa da garin da suka ake saban wanda ya koya shi ma yake yi a kai shi wuta to da yake Allah yana so ya masa gafara kuma ya tuba da gaske ana aunawa sai aka ga a tsakiya ya kwanta amma kirjinsa ya ɗan shiga cikin inda za shi wajen mutanen kirki sai aka fasa kai shi wuta a kai shi aljanna a wata ruwa yamma, a tsakiya daidai ya mutu hamsin hamsin Allah ne ya wa ƙasar wahayi ya ce ɗan matsar da shi ciki ɗan matsar da shi cikin mutanen kirkin sai aka ɗan gusa da shi aka auna sai aka ga taƙi guda ya ƙaru cikin can a ma'aunin da aka yi na kilomitan da ya baro da kilomitan da ya dosa aka ce a kai shi aljanna sada aka kyakkyawan tuba da kyakkyawan niyya shi Allah yake bukata da gare mu shi yasa wasu malamai suke cewa mutum yana iya yin bauta ta kai shi wuta kuma yayi sabo ya kai shi aljanna me suke nufi mutum yakan iya yin wata bauta ga Allah sai ta sa mata takama da riya da fariya da jiji da kai da shi wane ne sai Allah ya ruguza aikin kuma ya sa shi a wuta wani kuma yana iya aikata sabo sai saban ya zama dalilin tubansa sai kaga zuciyarsa ta karaya ya zama mai tawabu'u wannan tsoron da wannan kwaɗayin da wannan kukan da yake zubar da hawaye sakamakon wannan sai Allah ya masa rahama saboda haka bautar mai taƙama da saɓan mai nadama waɗannan sukan wanda yakan iya zama hanyar tsiransa wannan kuma yakan iya zama wato hanyar halakarsa Allah ya tsare mu shi sa ce ghafiruz zam Allah mai gafarta zunubi ne akwai hanyoyi guda goma da ɗan adam yake samun gafarar Allah shi sa aka ce duk wanda ya tsallake hanya goma nan bai samu gafarar Allah ba to shi ya fi kowa taɓewa hanyoyi guda uku daga gare ka ne kai mai saurare da gani hanyoyi guda uku daga mutane ne ‘yan uwanka musulmi hanyoyi guda hudu kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala suke hanya ukun daga kanka na farko at-taubatu ka tuba duk abin da kake ka tuba wannan ita ce hanya mafi sauki ta samun gafarar Allah tuba hanya ta biyu al-istighfar kai istighfari wata ran za ku ga Allah ya haɗa tuba da istighfari ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi sai Allah ya haɗa istighfari da tuba to malamai suka ce duk sanda Allah ya faɗi tuba bai haɗi istighfari ba to istighfarin ya shige cikin tuban haka duk sanda aka faɗi istighfari ba faɗi tuba ba to istighfarin wato ya shiga cikin tuban can kuma tuban ya shiga cikin istighfarin in kuma aka haɗa istighfari da tuba to abinda tuba yake nufi abinda ya wuce istighfari kuma neman tsari ga abinda zai zo gaba shine ma'anarsu to kada kana istighfari kana sako an ce wani ya aje kofin giya a gabansa da shi astaghfirullah sai dan kurba wai wai wace ya kurba din ya mata istighfari to sai ai sabo kurba ita ma sai ai mata istighfarin ta shi yasa wani yake cewa istighfarin mu ma yana bukatan shi ma ai masa istighfari domin ba istighfari ne na gaskiya ba to ya kamata kai istighfari daga istighfarin da kake wanda ba na gaskiya ba akwai hatsari mutum ya zama yana wasa da wannan hanya ta biyu shine istighfarin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi kai ta astaghfirullah kai ta istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari ni kaina nakan yi istighfari 100 ko saba'in ga shi bai da saban ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ma'asumi ne amma yana tuba zuwa ga Allah sannan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati ka nemi gafarar kuskurenka da muminai maza da muminai mata na uku innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati idan kayi mummuna nemo wata kyakkyawa kwakwara ka shafe ta in kai wani laifi aikata wani aiki mai kyau ya shafe shi wani mutum ya aikata wani sabo ya rungumi wata mata ya mata kis ya kaza izo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana ga me sakamakon wanda ya wannan laifin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shiru sai Allah ya saukar da aya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikira lizzakirin sai annabi ya karanta masa wannan aya sai ya ce wace ni kadai sai annabi ya ce gare ka ga kuma dukkan al'ummata shi yasa ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasani kun ga hanya uku kenan istighfari tuba biyar da kyakkyawa akan mummuna ta shafe ta wannan shine abin da zaka iya wa kanka kai dan neman gafaran Allah abubuwa guda uku kuma daga mutane ne na ɗaya addu'ar da muke yi yanzu za mu tashi mu ce Allah muna neman gafara ban ce ina neman gafara ba na haɗa da kai wani yana zaune a cikin mu nan bamu san shi ba amma matsayinsa a wajen Allah diyafi namu idan yace ce amin saboda amin ɗinsa sai Allah duk ya yafe wa wanda muka roƙawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya addu'a yace Allah ka wa dukkan muminai maza da dukkan muminai mata gafara to Allah zai kirga adadin muminai tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya ya rubuta maka wannan ladan akwai lacca da nayi mai taken ya zaka tara wa kanka lada biliyan a minti daya to daga ciki akwai wannan hujjar da na kafa da wannan hadisi cewa wanda yace Allah ka wa muminai maza da mata gafara to Allah zai kirga muminan don kowa ka masa abin arziki da ka masa abin arziki ai ka samu ladansa to sai an kirga adadin su gaba ɗaya sannan a rubuta a littafinka, ya nema wa mumini tun daga zamanin annabi adam har duniya ta tashi ya musu addu'an gafara to wannan abin hanya ce da mutane suke iya taimaka maka Allah ya maka gafara domin da ba dan Allah yana yi wa wani gafara da addu'ar wani ba ai annabi nuhu ba zai ce rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati kun ga ya roƙa wa kansa gafara da iyayensa da muminai maza da mata haka nan mu ma Allah ya koya mata yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim kun ga wani ya nema wani gafara kenan shine abu na daya abu na biyu wani ya kyakkyawan aiki da sunanka ko ya dauki ladan aikin ya baka kamar kana da da sai ya ce babana ya rasu amma bai aikin alheri da yawa ba in ma yayi da yawan ba a san wanda aka karba ba bari in gina masallaci ko in gina makaranta ko in gina laburare ana karatu ko in gina asibiti ko in sa transformer a wani gurin da ake bukata ko na gada ko na ba wasu matasa scholarship su je su yi karatu ladan Allah ya bawa babana ko ya bawa kakana ko ya bawa ɗana ko jikana ko ɗan uwana wannan aikin alherin da kayi da sunan wani shi ma za a rubuta masa ya samu lada to idan wani ya aikin alheri ya baka ladan don aikin alheri biyu ne akwai wanda yake karɓan niyaba ma'ana wani zai iya da sunanka akwai kuma wanda ba wanda zai iya da sunanka sai dai kowa ya wa kansa in baka yi shi ba har ka mutu wani ba zai yi ya baka ba kamar imani yanzu ka ce wannan kalmar shahadar tawa na ba wani ba a ba da ita kan ka ba da ita ta kafa ba a ba mutum imani in ya mutu bai ba ba a ba mutum sallah in ya mutu bai ba amma akwai ayyukan da shari'a ta yadda a yi wa mutum a bashi ladan kuma zai same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara buɗe wannan kofar yasa aka siyo masa rago guda biyu sai ya yanka guda ɗaya yace wannan nawa ne ni da iyalan gidana aka kwantar masa da na biyu sai ce na wannan na yanka wa duk wanda bai samu damar layya ba a cikin al'ummata kaga annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda bai taɓa yin layya ba har ya mutu bai samu halin layya ba to ya shiga cikin ragon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yanka wa waɗanda da ba su da hali a cikin al'ummansa hanya ta uku da muminai za su iya taimaka maka Allah ya maka gafara shine ceto duk da ceton Allah zai ba da dama a yi ceto kuma sai an samu sharaɗi uku wanda za a ceta da wanda zai ceta da izinin Allah subhanahu wataala duk sai Allah ya yarda da mai ceton da wanda za a ceton kuma ya ba da izini to amma yakan ceto yakan amfani wani akwai ceto da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama har kashi shida ɗaya a duniya biyar a lahira na duniyan duk wanda ya kalma shahada to ai annabi ya cece shi domin shi ya zo da kalmar shahadan yayi duk wanda ya sallah ya azumi ya zakka ya haji ya bi iyaye ya yi gaskiya ya yi amana ya yi mutunci ya yi tausayi ya haɗa kai ya yi dukkan abin da annabi ya koyar ai shi da ya bi annabin sallallahu alaihi wasallama annabi ya samu ladin duk al'ummansa gaba ɗaya tun da shi ya zo da alherin suka koya man dalla ala khairin falahu mislu ajr fa'ilihi mu kuma da muka bi shi muka gasgata shi Allah ya cece mu ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai ceto kuma manya guda biyar a lahira ceto na farko shi ake kira a shafa'atul kubra wanda Allah zai yi fushi duk duniya ba mai iya magana da mutane da aljanu da kowa da kowa a je wajen annabawa tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowa ya ce a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama zai doshi Allah yana masa kirari yana yi masa yabo yana yi masa uh, wato girmamawa sai Allah ya je ya sujjada a gaban Allah sujjada zai sai Allah ya ce masa irfa'ar asaka daga kanka wasal tuqta roki me kake so a baka washfa tushaffa nemi ceto a baka sai ai shafa'atul kubra a ce to an ci kowa ma a zo ai hisabi a nan ne za a ba annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya shigar da mutum dubu saba'in aljanna in ya ce ya gode sai a ce an ninka ya koma dubu saba'in sau dubu saba'in wanda ke ba da biliyan hudu da yan kai to yanzu wannan a ce duk biliyan hudun nan ba kai ai mutum ya gama yawo to in baka samu shiga can ba akwai ceton muminai akwai ceton malamai akwai ceton shahidai wani duk wanda ya shahada za a ba dama ya ceci mutum saba'in daga iyalan gidansa iya familinsa kaka baba yan uwa shakikai li abbai li ummai a cikin waɗannan Allah zai ba shi listin ɗin mutum saba'in wanda ba sa shirka ce su zo su wuce saboda ɗan uwansa ya shahada kamar wanda ya haddace alƙur'ani ya aiki da shi za a ba shi ceton babansa da babarsa a ce ɗauko babanka zaunar da shi a kujerar can ɗauko babanka ma zaunar da ita a kujerar can ceto na biyu a shiga aljanna in an je kofa aljanna ma a rufe za a tarar da ita an baka certificate ɗin ka tafi aljanna ma ka je ka tarar da ita a rufe sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwankwasa ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak zan kwankwasa aljanna a ce wane ne in ce Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama sai a ce kai akai umarni a buɗe ba da wani ya zo ka ya kwankwasa ba za a buɗe masa ba to sai a shiga ceto biyu kenan ceto na uku a cikin aljannan ma za a ce da wane da wane da wane iya aikinsu da matsayinsu a ƙasa suke amma an roƙi alfarmar a ƙara musu daraja su yi sama wannan shi ma ceto ne sannan sai ceto na hudu shi ne ‘yan wuta waɗanda sun shiga wuta amma ba sa shirka sun shiga wuta amma ba kafirai ba ne sun shiga wuta amma ba munafukai ba ne munafuncin aƙida kawai dai sun yi taɓargazar su ne amma suna da aƙida mai kyau sai dai taɓargazar aiki ce ta lalata su kuma ba su samu shiga ce tancan ba to sai a kai su wuta suna cikin wuta ana ta dukansu ana ta narkarsu ana ta musu duka amma kun san wani abu na Allah duk inda kake alwala ba zai kone ba ko duk inda yake alwala ba zai kone ba don kai ba so ka shiga kamar yadda ba ma so mu shiga shi ma ba ma so ya shiga amma Allah ya kaddara sai sun shiga to inda duk mutum yake alwala ba zai kone ba fuskarsa tana nan fari kal wuta ba za ta iya ratsawa ta kona inda ake alwala ba da hannu da kunne da kafa iya idan sau zuwa ƙasa ragowan ku diya babbake ya koma gawayi to sai a ce waɗannan iya azabar da za a yi musu a wuta ta ƙare a je a fito da su mumine za su roƙi wani su ce Allah ‘yan uwanmu wanda muna komai tare da su mun neme su aljanna gida gida loko lokon aljanna ba sa nan Allah ce suna wuta to Allah a fito da su tunda ba su shirka ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama zai je a ce duk a fito da wanda ya kalmar shahada wanda duk yake da la ilaha illallah ya fito duk sai a fito da su to iya kuma abin da ya rage sai baƙaƙe kirin ‘yan wuta dindindin akwai wasu kuma suna ƙasan wuta shine ceto na biyar suna can ƙasa su ba za a fito da su ba har abada amma za a nema musu alfarma a curo su su dawo sama maimakon can ƙasa su dawo sama a yi musu takalmi da wuta amma takalmi da wuta iya ƙafarsu ce kawai take taɓa wutar amma saboda bala'in taɓaƙwalwarsu tana zaɓaɓɓaka a sama to su ma an musu alfarma domin an rage su daga ƙasa an dawo da su sama to waɗannan abubuwan guda guda hudu su guda uku su ne wanda zaka amfana da su daga wajen mutane sai abubuwa guda hudu daga Allah na farko bala'i dake samun mu kai targade ka karye wani ya zabga mamari ka fita ba kai ciniki ba kai fanco ka ɓata rai kai kuka kai baƙin ciki kai asara ta rai ko ta kuɗi ko ka rabu da wanda kake so duk wannan musifu ne wala kun bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath samarati wa bashir sabirin kun ga a wannan aya an taba komai bi shay'in min al a firgita mutane mutun ya firgita ya razana hankalinsa ya tashi ya tsorata ya shiga wani bala'i wannan ba tsoro bane to shi ma Allah ya ce zai jarabce mu wataran ya tsorata mu wal ju'i wataran a shiga yunwa ka tashi ba abin da zaka karya ko ba abin da zaka yi karin kumallo ko yunwar dare yin dare ba ta da daɗi a ce mutum ya yi zero bai karya ba bai ci na rana ba bai ci na dare ba ko ci a ya yi ziro ya ci na safe bai ci na rana ba sai jira dare akwai wanda yake taransifa ɗin ma cin rana na safe a mai da shi karfe sha ɗaya don ya gusa kusa da na dare saboda ba na rana sai a ɗan ɗago na rana ya ɗan haɗu kusa da na dare sai a ci guda biyu saboda rashi Allah ya ce to sai na sa ku a yunwa kai wata ran abincin ma na nan kakka ce to ai ni ina da hali sai Allah ya shagaltar da kai abincin ya huce har olsa ta kama ka yaji an ce mai kuɗi olsa ta kama shi kai ka san ba rashin abincin bane shagala sai a sa maka wata damuwa kai ta tunani ko kai ta lissafin kuɗi ko lissafin dukiya ko lissafin kaza har abincin ya huce baka ci ba har wata cuta ta kama ka ta rashin cin abinci akan lokaci wannan ba yunwa bace yunwa ce ko kuma ai noma abincin bai kai ba arzikin da aka noma bai kai ba shi ma yunwa ce to wannan duka Allah ya ce zai jarabce mu wa naqasin min al-amwali da tawayyad dukiya kana juya kuɗi a samu asara ko ba a samu riba ba ko kuɗin su lalace ko ai gobara su kone, ko su faɗi ko a sace duk wannan naqasin min al'amwali ne wal anfus da rayuka dan uwanka ya mutu shaƙiƙinka, li'abdinka babanka matakka dan uwanka danka jikanka duk wannan naqasin min al'amwali wal anfusi was samarati da yayin itace a ce an yi fari ba a samu abincin da za a ci ba to sai Allah a ƙarshe ce ne wa bashirus sabirin duk bala'in nan in ya same mu Allah ya ce ku yi haƙuri a yi bushara ga masu haƙuri waɗanda sun san abin daga Allah ne su waye masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatu su ne wanda idan musifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba suna hadawa da qalun bane dan naji wani yana cewa qalu inna lillahi wa inna nace cire qalu din ai qalu din hikaya ce kawai ta zakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai ka ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba in ka ce ƙalu sun faɗa kenan kai ba kai a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya mana alƙawarin zai mana abu uku idan muka faɗi wannan sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wannan suna da salati daga wajen Allah kai tsaye wa rahma kuma Allah zai musu rahama wa ulaika humul muhtaduna wannan kuma su ne shiryayyu a wajen Allah kun ga kenan musifar da take samun mu ciwon kai zazzabi da sauransu da malaria duka daga Allah ne na biyu azabar kabari wani duk wani abun ba zai kankare zunubi ba sai ya shiga kabari an ce man rabuka ya kasa amsawa man nabiyuka ya kasa amsawa ma dinuka ya kasa amsawa sai ai ta dukansa har zuwa ranar alkiyama ta nan duk abin da ya wa Allah sabo a nan za a girgije shi in ya ci duka ranar fita daga kabari ka gan shi fes saboda ya daku da guduma mala'iku sai ya fita fesu daga kabari shi yasa annabi yake addu'a Allah ka tsare mu azabar kabari na hudu akwai hadisi da ya zo a cikin bukhari da Musulun. na uku kai wanda Allah yake wa bayinsa cewa idan an tsallake gadar wuta kafin a kai ga aljanna Allah zai ce kowa ya tsaya a nan wanda da yake da hasada ko yake da korafi ko yake da wani abu tsakaninsa da wani a tsaya a tantance a tace a wanke sarai a dawo fes yadda ba wani abu da kake jin dan uwanka ya maka ko kai masa kafin a shiga aljanna to anan ma ana yafa zunubi abu na goma wanda yafi kowanne muhimmanci duka shine rahmatu arhamur rahimina Allah ya ce kawai ka wuce kai sabon baka tuwo bai ce ka wuce ko ba wanda ya isa ya ce ka tsaya ko akwai shi wannan hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari akan wannan wani malami ne mai wa'azi ya wuce wani yana saban Allah yace ka daina sabo ba kyau yace ya ci gaba da sabansa ya wuce gobe ma ya zo ya tarar da shi yana sabo yace ka daina saban nan shi dai bai ya ci gaba da sabansa shi ma ya wuce jibi sai yace tunda na maka wa'azi sau uku baka daina sabo ba to wallahi tallahi Allah ba zai maka gafara ba sai malamin ya mutu shi mai saban ya mutu Allah ya tse da su a gabansa ya ce wa malamin kai ne mai cewa ba zan yi gafara ba kai ka isa ka sa samun doka ko ka sani ko ka hana ni kai din da kace ba za a yi gafara ba kai ka tafi wuta shi kuma da kace ba zan masa gafaran bai tafi aljanna akwai wanda ya sai canza wani hukuncin wani shi ake kira rahmatu arhamar rahimina wani sai ya jawo ai maka rahama kai baka mai sabo ba je can ya yanke maka hukuncin ba za ka shiga ba kuma Allah ya shigar da kai shi yasa ba a so duk iya wa'azin ka ce akwai wanda ba za a wa gafara ba kakka shiga tsakanin Allah da bayinsa ba ka san sirrin da ke tsakanin Allah da bayinsa ba kai dai in Allah ya ce da kyau ka gaya musu in ya ce ba kyau ka gaya musu amma zai musu rahama ko ba zai musu ba kyale shi da su shikenan wannan sune asbab guda goma da Allah yake jin kan bayi ta hanyar su to duk wanda ya tsallake goman nan shine shaqi na dindindin Allah ya tsare mu isa Allah ya ce wa qabilit tau mai karbar tuba ga wanda ya tuba shadidul iqab mai tsananin uquba kuma sai ce zuttaur kun ga an faɗi azaba dan kaka firgita da yawa sai aka ce ma Ma'abokin falala ne da alheri ne da jin kai ne ga bayinsa malamai sun fasara zittaul da cewa ana cewa fulanin zu ƙaulin ala qaumihi ai zu fable wane yana da martaba yana da alheri ga mutanensa ana nufin daraja malam ibnu ya yace ana cewa dul alayya yarhamukallah ai tafaddal alayya kace yi min alheri Allah ya saka ma akan yi amfani da kalman dul qauli ɗin a wajen neman alheri daga wani sai Allah ta'ala yace la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta da gaskiya sai Allah ita ce kalmar la ilaha illallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana alkawari man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda duk kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna Allah ka sa muna ciki tana da sharadi guda bakwai wa bi shuruɗin sab'atin qad quyidat li'annahu la yantafi qailuha illa bi itimamu hadhihi shurut العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب إليه المصير الله يجي دوكا ما غريش ذا أقوما da wanda ya bi da wanda bai bi ba da wanda ya daidai da wanda ya kuskure duka gaban Allah za a tara mu Allah ya sa mu cikin jin kansa na'am ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أن لهم أصحاب النار الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله ba kowa ne yake jayayya a cikin ayoyin Allah ba al'ayatu shar'iyya wal ayatul kauniya na kafaru sai waɗanda suka kafirta su suke jayayya suke musu suke hankaɗe suke ture ayoyin Allah su ƙin imani da su ko su ƙi nasabta su zuwa ga Allah fala ya garurka taqallubuhum fil biladi kada jujjuya wasu a cikin gari da dukiyoyinsu da gidajensu da mulkinsu da iliminsu da ɗaukakarsu kada ta yaudare ka la ya gurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam Allah ce kada ka ga kafiri da katan gida ko da katuwan mota ko da mulki ko da kuɗi ka yaudaru ina ma kai ma kafiri ne ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu la zuhadun azim kace ina ma an bani irin abin da aka ba qaruna da kuma aka halaka qaruna sai ga mutane suna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allah alaina lakasafa bina aw lakusifa bina aw wata qira'an to kun ga kada ka ga mutun da kuɗi in dai ba shi da imani kudin nan shirme ne mulkin nan shirme ne ilimin nan shirme ne girman nan da dukiyan nan duka shirme ne in mutum bai imani da Allah da manzansa da musulunci ba kazzabat qablahum qaum nuhin Allah ya ce gabanin kafiran maka su ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba sabon abu bane mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wal ahzabu min ba'dihim da kuma ƙungiyoyin kafirai iri-iri bayan annabi nuhu ko bayan mutanen annabi nuhu wa hammat kullu ummatin Allah ce kowace al'umma ta yi harama ta yi niyya bi rasulihim da manzansu liya akhuzuhu dan su danke shi su ɗaure shi ko su kashe shi kowanne sai da suka kaiwa annabinsu hari wasu annabawan an kashe su wasu annabawan an daure su wasu annabawan an kore su wani annabin zai zo ranar alkiyama ma ko mutum ɗaya bai imani da shi ba wani annabin da mutum ɗaya zai zo wani da mutum biyu wani da mutane da yawa wani ma kai an kashe shi kuma annabin Allah ne wajadalu Allah ya ce sun yi jayayya bil batil da barna da ƙarya li yudhidu bihil haqq don su tun tunkuɗe gaskiya da wannan ƙaryar fa'akhastuhum Allah ce sai na danƙe su na kama su fa a akhazna bi bihi. kowanne akwai irin kamun da na yi masa fa kaifa kana iqab Allah ya ce yaya azaba ta take ga waɗanda suka cancance ta wa kazalika haqqat kalimatu rabbika Allah ya ce haka nan kalmar Allah mahaliccinka ta tabbata shine zai azabtar sai ya cika wutar jahannama wata tamar kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina to wannan kalma ta Allah da yace sai ya cika wutar jahannama maƙil kai sai ma ya tambayi jahannama wai da na zuba miki ya ishe ki haka kin koshi kin cika fal tace hal min mazidin akwai ɗan wani ragowa in akwai wasu a ƙaro su akwai guri bisa wani wai ana ce masa ko jahannama ta cika sai yayi sai yayi jemage amma ba za ta cika ba in dai zaka shiga sai da kai mutum ya daina wasa da Allah ko da azabar Allah kazalika haqqat kalimatu rabbika nan kalmar Allah ka ta tabbata alal lazina kafaru a bisa waɗanda suka aikata kafirci menene annahum ashabun nari su dinnan matabbata ne a cikin wuta wannan aya ta faɗi abubuwa da dama da ya kamata mai nazari a kansu na farko Allah ya ce ma yujadilu fi la babu wanda yake jayayya a cikin ayoyin Allah ya kamata mu san jayayyan nan menene jayayya domin wataran Allah yakan yabi jayayya wataran ya kushe jayayya kenan akwai aljidalul mahmud akwai aljidal almazmum akwai jayayya ta gaskiya da aka yadda da ita akwai jayayyar da ba a yadda ka yi ta ba ya kamata mu san bambanci tsakanin jayayyar da shari'a ta yadda da ita da Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan da mutanen annabi nu suka ce kad jadaltana fa akasarta jidalina fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin to abinda aljidalu yake nufi akwai aljidalul mazmum akwai aljidal al-mamduh aljidalul mazmum jayayya wacce ba a yadda da ita ba huwa fi taqariril batil kazo kana kokarin kafa ƙarya ko goya ma ƙarya baya ko kare ƙarya ko taimakon maƙaryata da iliminka ko da kuɗinka ko da hikimarka ka dinga goyawa makaryata baya don a tabbatar da ƙarya wannan shine jayayyar da ba a yadda da ita ba wa talabil mali da kuma yin jayayya don ka samu kuɗi wal jahi da yin jayayya don ka samu girma da matsayi wajen kare ƙarya da goya makarya baya da kare ƙarya da kuma yin shiru ana ƙarya duk wannan jayayya ce bil batil Waljidalin mamduhu shi kuma jayayyar da shari'a ta yadda huwa fi taqriril shi shine ka dinga ƙoƙarin tabbatar da gaskiya taimakon gaskiya kare gaskiya raddi ga waɗanda suke sukan gaskiya da dalilai da hujjoji ingatattu wa da'awatil khalqi ila sabilillah da kiran mutane su koma wa hanyar Allah wa zabbi an dinillahi ta'ala da ƙoƙarin kare addinin Allah da abin da Allah ya baka na kuɗi ko na ilimi ko na mulki ko na wani abu aljidal malamai suka ce almufawadatu ala sabilil munaza'a abin da ake kira jayayya shine mu yi fito na fito da kai ko wani ya fito na fito da shi ala sabilil munaza'a ta ɓangaren jayayya ina ja kana ja ko yana ja kana ja wal mughalaba da ƙoƙarin wani sai yarin jayi wani wa asluhu daga asalinsa ana cewa jadaltul habla na tufke igiya shine asalin jidal jadaltu alhabla na tufke igiya ai ahkamtu fatlahu idan kai masa tufka mai ƙarfi mai ƙwari sai a ce jadaltahu ana cewa wa jadaltul bina'a na inganta gini na yayi ƙwari idza ahkamtahu ana cewa dur'un majdula wato an yi sulke mai cikakkiyar saƙa ana kiran shaho al-ajdalu as-saqaru al-muhkamul binya wal mijdalu haka gari ko gini mai kwari ana kiransa mijdalu daka asalin jidali a wajen wasu malamai suka ce aljidalu as-sura ko kawa wa isqatul insani sahibahu alal jadalati da mutum ya dinga kokarin sai ya dauki wani ya lailaya shi ya nana shi akan suminti to ana kiran wannan jidali to Allah subhanahu wata'ala ya kasa mana ko malamai sun yi ƙoƙarin kallon ma'anar jidali a cikin alkur'ani na farko za a kalli maudu'ul jidali me yasa ake akan me za a yi jidalin na biyu waƙatul jidali a wane lokaci ya kamata a yi jidali na uku halin mujadilina yaya yanayin masu jidalin yake na hudu natijatul jidali me ake so a tabbatar kowane sakamako za a samu in an yi jayayya kafin kai jayayya da kowa ku kalli waɗannan abubuwan guda hudu akan me za ku yi jayayya me yanayin wanda za ku yi jayayyar da shi a wane lokaci za ku yi jayayya in an yi jayayya wane sakamako za ta bayar in kuka lura sai a yi jayayya ɗari ba a samu haɗuwa akan ƙwaya ɗaya ba to akwai kashe-kashen jidali akwai aljidalu filla wa ayatihi jayayya a cikin samuwar Allah ko ƙaryata siffofin Allah ko kamanta Allah da halittarsa Allah ce wa hum yujadiluna fillahi suna jayayya cikin rashin yadda da samuwar Allah ko korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ko siffanta Allah da abin da bai siffanta kansa da shi ba ko kin kiran Allah da sunayen da ya kira kansa da shi na biyu aljidal fil qur'an mutum ya dinga jayayya a cikin alqur'ani yana daukan wata aya ya daki wata aya da ita jayayya da ƙur'ani kuma ko jayayya akan ƙaryata alƙur'ani ko ɗaukan wani shashi na ƙur'ani a buga akan wani shashi ana kiransa jayayya a cikin ƙur'ani wanda take iya fitar da mutum musulunci akwai aljidalu fil qadari jayayya akan ƙaddara mutum abu ya same shi ko ya ce ai da ba dan Allah ba ma da ba za mu shiryu ba Allah ne ke nan hana mu shiryuwa law sha Allahu ma abadana min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una da Allah ya ga dama ai da ba za mu saba masa ba wannan jayayya ne a cikin kaddara ka bi shi mana ka ce Allah ya kaddara ka bi shi da ka sabe shi ka ce ya kaddara ka sabe shi sannan akwai jidalun ahlul ahwa jayayya da waɗanda suke kan son zuciya in ka ga ba masu shiryuwa bane ba ka da buƙatar yin jayayya da su sai kai shiru ka kyale su su je su ci gaba da nasu bayani ka ci gaba da naka bayani abin da ke gaskiya Allah zai tabbatar da shi abin da yake ƙarya Allah zai ruɗe shi zai rusa shi lokacin da al-Imam Mali ya rubuta muwadda sai malaman zamaninsa suka ga muwaddan nan ta samu karbuwa kowa sai ya shiga ɗaki shi ma ya rubuta muwadda sai aka ce Imam Mali yanzu gari ya cika da muwadda wane wane wane sai ya murmushi yace wanda aka yi dan Allah shine zai tabbata ba ba su shekaru mu gani yanzu kai ka san da wata muwadda ma a duniya an ba ta Malik ba da Allah ya shafa ragowar saboda ba su suka yi niyayi ba sai da suka ga yayi wai dan su ma su yi sai suka fito da nasu dan su yaƙe sai Allah ya ruguza nasu ya tabbatar da nasa to shine jayayya da wato masu ban son zuciya bata lokaci ne akwai aljidalu biduni ilmin sahihin ka kama jayayya baka da karatu kai ne akan gaskiya wanda za ka jayayya da shi yana kan ƙarya amma ya fi ka surutu da baki kai baka da karatu kuma ga ka da fushi da an fara jayayya sai ya tono abin da za ka yi fushi da ka yi fushi sai ya ce an ka da shi duka ne ya yi tafi rabu rabu an ka da shi kuma kai ne da gaskiya amma ka shiga jayayyar da baka shirya ba in kana jayayya da mutum kada ka bari ya fusata ka ko ya dora wata magana akan harshen ka ka faɗa dan zai iya fusata kai sai ka ce an yi din sai ce kun ji ba ya shi ba da kansa yace an yi in ka ce fushi ne to wace ma ana fushi in ana jayayya shi ya Allah ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan akwai kuma aljidalu bi qasdi dahd alhaq wa nusrat batil jayayya domin ka rushe gaskiya ka taimaki ƙarya wannan shi ma haramun ne wa jadilu allazina kafaru bil batili li yudhidu bihi alhaq akwai kuma an yaksura min aljidali mutun ya fiye jayayya a sana'a ana jayayya da shi a kasuwanci ana jayayya da shi duk inda yake jayayya yake har mutane ce kawa ya fiye musu da jayayya shi komai sai an yi jayayya addini ya jayayya siyasa ya jayayya kasuwanci ya jayayya Kullum a kasuwa bakinsa ya bushe ga koshiya a gefen bakinsa ta yi fari fat saboda jayayya kuma sisan kowa ba zai samu ba to wannan kada mutum ya mai da wannan shi ake kira aladdul hisab sannan an yujadil al mar'u anil kha'ini mutum yayi jayayya wajen taimakawa wanda ya zama maha'inci dan ka taimaka masa Allah ce wala tujadil anil lazina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima a ce dan uwanka ne ko kungiyar ku ɗaya ko garin ku ɗaya sai ya zama shine bai da gaskiya kai kuma kake kokarin ka taimake shi dan jinin ku ɗaya to wannan jayayya kenan wajen kare maha'inci sannan an yujadila fil haqqi ba'da ma tabayyana lahu mutun yayi jayayya da gaskiya bayan ta bayyana a gare shi Allah ya ce jadilunaka fil ba ba'da ma bayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna sana al fil hajj jayayya aikin hajji Allah ya ce wala jidala fil ba a jayayya aikin hajji sana an yakuna al min aljidali jidali wal khisamu ya zama nufin da yasa mutun yake jayayya domin kawai ya fito da kansa ya ɗaukaka kansa ya shaharantar da kansa sai ya ta jayayya har neman ma a zo a jayayya yake duk mutumin da kaji yana tallan kansa na shirya in akwai wanda zai ja da ni ya fito to ya gama yawo ya gama yawo bai san abin da yake ba akwai kuma aljidalu li damsu nurin haqqi mutum ya jayayya dan ya fice hasken gaskiya Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi kulle shaytanin marid shi sa ibnu qayyim yake cewa la tufni umraka fil jidal mukhasiman innal jidala yukhillu bil adyani wa hadhar mujadalata ar-rijal fa innaha tad'u ila ash-shahana'i wash-shana'ani wa idza tararta ila al-jidal wa lam tajid laka mahraban wa talaqat as-safani faj'al kitaballahi dir'an sabigan wa shar'a sayfaka wabdu fil maidani wasunnatal bayda dunaka junnatun warkab jawadal azm fil jawlani ibnu qayyim yace kada ka kare rayuwarka cikin jayayya da mutane a ce wane ya maka raddi kai ma kai masa raddi wane ya taba ka ha akwai radd wani yace raddi ala wani sai shi ma yace ar-radd ala radd wani sai wani yazo ya kara yace radd radd radd wani sai da aka yi raddi hawa takwas akan mas'ala daya ko mas'ala gayata mustahabbi ce in ka yi za ka samu lada an ka bata ba alhaki shi ne aka ƙara rayuwa wajen raddin raddin raddin raddin ala raddiwa ne din rudud kawai a tara radda raddi wani ya taba wani mai masa raddi aka yi cewa kai ba a raddi a nan <laughs> to raddin me <laughs> to wannan raddara da ibnu kam ya ce la tufni umraka fil jidali kada ka ƙarar da rayuwarka cikin jayayya kullum kana jayayya muhasiman kullum abokan rigima kake karawa ai baya daga cikin hikima in kana da an ce maki daya yana da yawa masoyi dubu yayi kadan kula da wannan in kana da masoya dubu kaka ce sun isa yi kokari su koma dubu da daya in kana da maki daya kaka ce shi kadai ne maki daya yana da yawa masoyi dubu kuma kadan ne ma'ana kakkare na maki ba daga cikin hikima mutum ya mai da kansa mai fada da kowa shakundum total war kowa abokin fadanka ne ba wannan ba hikima kai ta fada da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yaki a gaba sai ya sulhu da baya in zai yaki a gaba sai ya sulhu da na yamma don kar su hada kai a zo masa ta baya a zo masa ta gaba shine hikima ta zaman duniya kaka mai da kowa abokin rigimarka wani ma shi yake sana'anta makiyansa da kansa wani ma kuskure sai ka mai da shi makiyanka akwai wanda yake mai da mutane makiyansa da ganga ko bai sani ba masoyinka sai kai masa mummunan da sanda zai koma makiyanka kaga kana yawaita kanka makiya sai su haɗu su danne ka to yace kakka karar da rayuwanka cikin jayayya jayayya tana bata addini wa hazar mujadalatar rijali ka kiyayi kanka daga jayayya da mazaje fa innaha tad'u ila shahana tana kira zuwa ga gaba wa shana'ani da kuma ƙiyayya wa izar turinta in aka buƙatar da kai ilal jidali wani ya tilasta sai yayi jayayya da kai ko kaga yana ƙoƙarin rushe gaskiya ya tabbatar da ƙarya walam ta ji laka maharaban babu hanyar da za ka gudu sai ka jayayyar wata laƙatis safani kuma ga sahubi ya haɗu na makaryata da masu gaskiya faj'al kitaballahi dir'an sabigan to ɗauki littafin Allah da shi zaka yi ka riƙe littafin Allah shine hujjarka ya zama shi ne makaminka littafin Allah zama shi ne sulkenka wa shar'a kuma ka riƙe shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai faka ka mai da ita takobinka wabdu fil maidani sai ka bayyana a fili ga qur'ani ga shari'a was sunnatal bayda'a ka rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mai ƙwari mai haske dunaka junnatun ita ce garkuwarka warkab jawadal azmi sai kuma ka ɗaukan ka hau kan dokin himma da harama kakka tsorata kakka firgita kakka razana fil jaulani cikin yawon da za a yi da kai to shine ma'anan jidali da kuma jayayya to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi kira zuwa ga ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi azaba maganan azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ba mu ilimi mai amfani ya sa mu cika da imani to an samu sadakoki daga mutane waɗanda suka kawo domin a miƙa su zuwa ga masu bukata ƙarƙashin wannan kwamiti mai albarka wanda yake ninka ayyukan alheri a cikin wannan wata muna fata ƙofa ta buɗe cewa jama'a su ci gaba da kawo taimako kwamitocinmu suna nan da kwamitin marayu da kwamitin marasa gata talakawa da marasa lafiya waɗanda wannan kwamiti yake iya taimaka musu daidai gwargwado bayan bincike da tabbatar da cewa suna da bukatan wannan da kuma waɗanda suka musulunta maza da mata waɗanda ake ba su gudunmawa a cikin wannan wata da aka kowa ya kawo nasa taimakon da nasa agajin da abin da zai iya wanda ce malam ga sadakan alqur'ani fi sabilillah ina neman addu'a a wajen ka da ƴan uwa musulmi saboda matsaloli na na cikin gida da kuma harkokin kasuwanci na da ƴaƴana da kuma iyaye na. Allah ya sa muna daga cikin 'yantantun bayi kuma ya biya mana bukatun mu amin wata ƴar uwa ta kawo alqur'ani guda biyu a yi wa mijinta da mahaifiyarta addu'a Allah ya gafarta musu ita kuma Allah ya bata miji na gari wato mijinta ne ya rasu kun ga an yi zaman alheri kenan ta ce a wa mijinta addu'a da ya rasu kun ga sun yi zaman alheri ko inda ba haka ba sai ta ce mijinta ma mutuwan ma ta zama alheri amma ta ce a wa babata iyayenta addu'a da mijinta da ya rasu kuma Allah ya bata wani mijin kun ga wannan matar da ya kamata a aura ce domin wacce za ka mutu ta ma addu'a ya kamata wani ya gaggawa ya aure ta eh, to Allah ya baki miji na gari wata ‘yar uwa ta kawo atamfofi guda goma atamfa mai gugan atamfa guda goma ta kawo ta ce a rabawa waɗanda suka cancanta kuma tana roƙon ita yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alheri sannan ta kawo yadi goma goma guda biyar yadi goma goma goma don ka a ce yadi goma a tsaya ya zama ba a cika ba goma goma goma guda biyar ma'ana wanda zai isha guda goma wanda zai isha mutum babbar riga da ya ciki da wando in ma an yanki gefe sai a yi masa hula sannan wani dan uwa ya kawo alkur'ani a yi masa addu'a game da matsalolin gidansa kasuwancinsa da sauransu ina jin shine wancan na sama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam sai tambayoyi mai wannan tambaya yana cewa yana da filin sayarwa ne da suke ciniki da wasu mutane amma sai ya samu labari idan sun sai wurin za su gina wato abun alfasha ne wurin yin wani aikin alfasha to shi ne shi kuma ya ce yana cikin damuwa ne in ya sayar musu yana da laifi ne yana da laifi tunda ya san da ya siyan musu ne sai ta bayyana bayan cinikin za su aikata abin sabo da ba shi da laifi amma tun da ya sani kafin a fara to bai kamata ba ko da wani irin matsala yake da shi sai ya haƙura Allah ya kawo masa mai siye da zai yi gida ko kamfani ko gona ko wani abin da zai zama mai alheri domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ta'awanu alal birri eh? wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal ku yi taimakekeniya cikin aikin nagarta da tsoron Allah kada ku yi keniya wajen saɓan Allah da kuma zalunci kaga wannan ya shiga cikin saɓan Allah wanda zai siyarwa da wani gero ya mai da shi giya ko ya siyarwa da mutum fili ya yi gidan giya ko ya gidan karuwai ko gidan caca kuma ya san haka za a yi ai ya san ya taimaka wajen saɓan Allah malam mai wannan tambaya yana cewa shi dai makanikin mota ne to ko su mutane da yake wa gyara amma yana jin kunyan su kuma ba sa biyan shi to idan wani abu ya ɓaci a motan wanda zai iya gyaruwa sai ya ce musu ya mutu shi sai ya gyara ya sayar ya rike kudin to hakan da yake yi akwai laifi ne laifin tun a farko aka gina shi kamata yayi ka gaya musu cewa kudin gyaran su kaza kafin ma mutum ya fara aiki ya gaya wa wanda zai wa aikin hakkinsa kuma yana gama aikin kafin ya shafa gumin goshinsa ka ɗauko hakkinsa ka danƙa masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ba ma'aikaci ladansa tun kafin gumin goshinsa ya bushe ma'ana bai kamata ka kai wa mutum aiki ba ba ma da kuɗin to kai kuskuren da kuka yi da farko da ba ku yanke ijara abin da za a biya ba kun ga annabin Allah ne fa zai yi sana'a amma sai da aka gaya masa abin da za a bashi kafin ya fara ko ya ce masa me ta ce ya abatista a jirhu inna khaira manista a jartar ƙawiyul amin ƙala inni uridu a nunki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'ajurani thamaniya Egypt zan aura maka ‘yata, amma ladan sadaƙin da za ka biya ka yi kiwo na shekara takwas, fa'in atimamta asharan famin indika, in ka cika shekara goma daga gare ka ne, da ka kuskure muke yi, sai mutum ya ɗauki yaro ma'aikaci a kantinsa, ba tare da ya gaya masa haƙƙinsa ba, ko bai gaya masa lokacin da zai sallame shi ba. wannan zai sa shi ya ga ana cutarsa shi ma sai ya buɗe ƙofar cuta wannan ba daidai ba ne komai ayyar yarjejeniya almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan manzo Allah ya ce musulmi suna kan sharaɗinsu sai sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal daka baya kamata a fara sana'a ba tare da an gaya wa kowa haƙƙinsa ba yanzu muka ce maka ya halatta ka ci gaba da cutarsu ranar da suka gano kana cutarsu su ne ko masu gaskiya domin za su ce maka macuci in ka ce cuta ta kuka yi na cuce ku kuma duk ba da mutunci da ka gaya musu aikin da nake muku ba kwa biya na na daina ya fi kyau ya fi sauƙi ya fi alheri da ka buɗe kofar cutarsu don suna cutarka wannan ba daidai ba ne malam wannan tambaya tana cewa ita ne tana shan ruwa sai jinin al'adan ta zo mata to wannan azumin da ta yi yinin tana da shi ko babu ai ta ce tana shan ruwa sai jinin al'ada ya zo ai kalmomi ne a fili kenan sai da ta sha ruwa sannan ya zo to me laifinsa ai azumi ya sha kenan akwai banci ki ce kafin na sha ruwa kuma rana ta faɗi sai jini ya zo ko wannan ma bai yi komai ba don ba shan ruwan ne yake bata azumin ba cikan lokaci in kafin rana ta faɗi da minti ɗaya ana ganinta jini ya zo miki azumin rana ya kare sai kin rama shi amma bayan faɗuwar rana kuma da minti ɗaya sai jini ya zo miki to jinin bai riske ki kina azumi ba ko da biki sha ruwa ba ya zo ne bayan azumi ya ƙare daka wannan shine hukuncinki shine jininki bai bata azuminki ba dan sai da lokacin shan ruwa yayi sannan ya zo Allah sai tambaya na karshe a yau ta ce malam wai don Allah menene hukuncin masu yin hasada akan aure ne saboda malam sun rushe min aure ina yinsa. to hasada dai bata da kyau kuma hassada mummunan al'amari ne wanda mun yi bayaninsa a baya kuma in mun gamu da wata aya mai munasaba da wannan za mu ƙara bayani mun yi bayani akan kashe-kashen hassada malamai suna kasa hassada kashi uku hassada ta farko ita ce ka yi guri ka yi fata kuma ka aikata aiki domin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan uwanka ta gushe wato shine abin da bahaushe yake cewa ta fashe kowa ya rasa kai ba ka so ta zo ka. shi ɗin waccan ni'imar da aka masa ta ruguje hassada ta biyu ka yi guri ka yi fatan abin da Allah ya masa ni'ima Allah ya ƙwato nasa ya baka wannan hassada ce amma ba ta kai waccan muni ba ita ma mummuna ce hassada ta uku ba ka yi fatan nasa ya gushe ba ko ba kai fatan ya gushe ya dawo gurinka ba amma ka fata Allah ya baka irin abin da ya bashi wannan hasada ba ta da muni kaga mutum da karatu ka ce Allah ka bani karatu irin na wani ko Allah ka bani kuɗi irin na wani ko ka bani hakuri irin na wani ko gaskiya irin na wani ko amana irin ta wani ko kirki irin na wani ko tilawa irin ta alaran mawa ne kaga wannan ai baka ce shi tasa tilawa ta zube ba baka kuma ce tasa tilawa ta dawo gurinka ba to daga cikin illar hasada Sheikh Usaimin a cikin littafinsa na Kitabul Ilmi wanda almajiransa suka tara ya kawo illolin hasada guda goma mafi muni daga ciki shine fada ne da Allah domin wancan da ka gan shi da kuɗi ko da mulki ko da karatu ko da kaza Allah ne fa ya bashi maimakon kai ma ka roƙi Allah ya baka sai kake tuhumar Allah ya aje abu inda bai dace a ajiye ba ko Allah ya ajiye abu a inda kai bai maka ba to tsaya idan Allah ya aje abu a inda kake ganin bai maka ba ina kake so ya ajiye a inda kai yayi maka Allah ya ce Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shine mafi sanin inda ya kamata ya aje manjancinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai sun masa hasada suka ce wai ina ma ba shi Allah ya ba annabtar ba lola nuzira hazal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya musu raddi yace ahum yaqsimuna rahmata rabbik su za su raba rahmar Allah su ce ga wanda ya kamata a ba ga wanda bai kamata a ba ba waɗanda suka yi miki hasada watakila ba su da miji zawarawa ko ƴan mata suka ga kin samu miji mai gaskiya mai amana wanda zai rike ki tsakani da Allah sai suka yi tukutun gwila suka yi zagon ƙasa suka ce aike baki da kirki ko bai kamata ya aure ki ba ga wacce tafi ki ko suka je suka rushe abin to waɗannan ba su kyauta ba abin da suka yi ba daidai ba ne kuma sai an kama su da laifi sai sun nemi afuwarki in kuwa sun ruguje auren ne saboda ke ɗin ba ki da kirki wancan yana da kirki kuma bai san ba ki da kirki ba sai ya zo sai su kuma sun san zai cuti in ya aure ki sai suka rubuta auren to anan suna da gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata mai suna fatimatu binti qais sahabbansa biyu sun fito neman aurenta amma annabi ya rushe na farko yace ba shi da kokobo. wanda bai da kokobo kuwa akwai matsala na biyu yace duka yake darrabul linnisa sai yace katta auri ko ɗaya daga cikin su tare da mutane ne masu kirki masu girma amma suna da halin da bai kamata a ba su aure a wannan lokacin ba sai yace ta auri usama sai ta yi shiru daga baya ta bi shawara ta auri usaman sai Allah ya sa albarka da haka a magana aure ba magana rufe asiri idan ka san mutum mutumin banza ne sai ya zo da sigan mutanen kirki yana son ya auri wata mutuniyar kirki kuma kai ka san an yi auren za a cuce ta to anan in an ba a tambaye ka ba kai shiru amma ka ce da Allah me kake cewa game da wani to wajibi ne anan tunda an dangana amana gare ka ka faɗi gaskiya amma ba a tambaye ka ba sai ka ce to Allah ya sa sakamakon auren nan ya sa ya getta halayensa su zauna lafiya amma an tambaye ka an danka maka amana wajibi ka yi bayani shi yasa malaman jarhu wa ta'dil malaman yabo da falasa a cikin ilimin musdalul hadis suka ce in banda kara addinin Allah akwai mutanen da ba za mu ce kala akan su ba amma su ruwaito hadisi kuma za a dauka ayi aiki da shi ko ba su da kirki suna ƙarya wajibi mu gayawa mutane don mu tsara addinin Allah don addinin Allah ya fi kima a gurin mu fiye da su shi ne dalilin ilimin yabo da fallasa don haka muna fata idan har kece ta kirki aka nemi a rusa aurenki da gangan to Allah ya fito miki da wanda aka rushe din ya zama kin samu fiye da shi ko Allah ya sa wancan din ya dawo daga baya aure ki su kuma Allah ya shirye su su daina yin haka akwai mutanen da suke neman addu'a iri-iri wani ya ce yana so ya mallaki gidan kansa ne ya gaji da yawon haya a roƙa masa Allah ya bashi gida to Allah ya baka gida a duniya ya baka gida a lahira na aljanna wannan yace shi ko ba shi da lafiya ne suke roƙon Allah a roƙa masa Allah ya bashi lafiya to Allah ya baka lafiya muna tawassali ga Allah da sunayensa da siffofinsa madaukaka Allah ya bamu dukkan mara lafiya musulmi lafiya wanda yace shi ko ba shi da aikin yi a roƙa masa Allah ta'ala ya bashi aikin da zai dinga yi to Allah ya baka aikin yi mai amfani don aikin yi fa ba kowane aikin yi ne ya kamata a yi ba Allah ya baka aikin yi mai amfani aikin yi na sana'a wanda zai taimaki rayuwarka da addininka wanda ya ce an riƙe mana kuɗaɗenmu yana da haƙƙi da wani ya riƙe ya ce to a roƙi Allah ta'ala ya fito masa da wancan haƙƙin ko kuma ya bashi ta wata hanyar fiye da haƙƙinsa to muna roƙon Allah muna tawassali gare shi ya fito ma da haƙƙinka wannan ce kuma ƴaƴanmu muke so a roƙi Allah ya shirye su to dukanmu musulmi Allah ya shiryar da ƴaƴanmu ko mutum ya dinga addu'a yana rabbana hablana min azuwa azwajina wa zurriyyatina qurrata waje waj'alna lil na imama rabbi hamli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka ba mu zuriya ta kwarai mutum ya yawaita wannan addu'a Allah ya bashi zuriya ta kwarai abinda ka haifa da wanda zaka haifa da wanda baka haifa ba Allah ya kawo masu albarka waɗanda kuma suke shiryayyu Allah ya ƙara shiryar da su waɗanda suka karkacewa hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayensa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya dawo da su kan hanya madaidaiciya wannan kuma ya ce shi admission yake nema kawai to me neman admission za mu maka addu'a kuma ka faɗi inda kake neman admission ɗin za mu mika takaddunka insha Allah ta'ala wannan ce kuma sauran bukatu ne na alheri saboda haka dukkan mai bukata ta alheri mu da ku gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya tsare mu daga abin ki Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci ya ƙasƙanta kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ta'ala ya taimaki gaskiya ya rushe ƙarya ya taimaki sunna ya rushe bid'a ya taimaki tauhidi ya rushe shirka ya taimaki adalci ya rushe zalunci Allah ta'ala muna roƙonsa rahamarsa da jin kansa da afuwarsa Allah subhanahu wataala ya mana rahama ya ji kanmu ya mana albarka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu